إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك بنا كراتمنا تفسير أيو لتنين يوم الاثنين goma sha tara ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zamo daidai da goma daidai ga watan afirilu wata na hudu a cikin gregorian calendar miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam a bethlehem tana da shekara dubu biyu da ashirin da uku idan lissafinsu ya inganta kafin mu ci gaba akwai godiya ta musamman domin ba zan gabatar da takardu ɗaiɗaiku hakan nan ba suna da yawa a dunkule akwai waɗanda suka ba da gudumawa wa masallaci da waɗanda suka ba da gudumawa wa marayu da waɗanda suka ba da tallafi ko sadaka wa marasa galihu na abinci ne ko na abin sawa ko na ainihin a wato turamin zani ko waɗansu abubuwa makamantan waɗannan da waɗanda suka taimaka wa masallaci ko da man fetur ko suke taimakawa ko da kuɗaɗe da sauran taimako iri daban-daban muna so mu yi amfani da wannan dama mu yi musu godiya kuma mu yi musu addu'a ta fatan alheri abin da ya sa ban cika faɗa ɗaiɗaiku ba domin saboda yakan ci lokaci idan mutum ya bayar domin Allah ba zai amfala a duniya ba sai dai wani lokaci waɗansu kan so aka fada a fada saboda me saboda a tabbatar ɗan aikan ya kawo to amma duk wanda ya ɗauki saƙo ya bayar ɗan aika ya makale ya cinye ko ya handame ya ɓoye ko kuma ya ainihin toke bai kawo ba to ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya bada wannan sadaka yana da ladansa cikakkiya shi kuma wanda bai kawo ba idan ya je lahira zai yi bayani idan ya yi bayani ya faɗi dalilansa idan mala'iku sun gamsu su kyale shi idan ba su gamsu ba kuma su kyasa shi wannan shi ne saboda haka ko an faɗa ko ba faɗa ba idan har mutum ya bayar da kyakkyawan niyya to ana kyauta zaton Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi ladansa saboda haka waɗanda suke taimakawa muna musu addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alheri kuma Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna waɗannan harkoki na addini idan ba ana taimakekeniya ba ko ana taimakawa ba abubuwa ba za su taɓa gudana ba ba za a fito fili ana ce akwai abu kaza da abu kaza da abu kaza ba waɗansu masallatai sukan yi haka domin su yi wa mutane dalla-dalla don idan ba haka aka yi ba wani ba zai ɗauki taimako ya bayar ba wani kawai sai ya rinka sauraron abin da ake yi ran da aka samu matsala kuma ya ta gunaguni ya fi kowa yin gunaguni alhali wajen taimako kuma ya fi kowa kasala ya fi kowa rowa ya fi kowa hanawa baya ma tunanin ya ɗauki taimako ya bayar ko da mu da muke gabatar da karatun nan ba ma buƙatar taimako to masallaci yana buƙatar taimako domin saboda ni duk abin da na samu idan ban gina kaina na zo na zauna daren dakan na gabatar da karatun nan ba ai ba zan ɗauka ba da masallaci ba idan ina fama da yunwa kana jin karatun zai yiwu idan alaran ma yana fama da yunwa kana jin karatun nan zai yiwu idan masu jan sallan aken suna fama da yunwa kana ganin sallan aken din ma zai yiwu idan cameraman suna fama da yunwa kana ganin rike kyamarar ma zai yiwu saboda haka dole kowa sai ya yi ƙoƙari ya gina kansa wani ba zai iya gina kansa ba sai mutane sun taimake shi kuma musulunci bai hana wannan ba abinda aka hana roko amma in mutane ba su fahimta ba aka ce roƙon ma ya halatta mutum ya yi bisa ka'ida yin waɗansu sukan zauna kamar gidadawa ne idan ba an musu bayani filla filla ba to ba za su yi motsi ba sai su doka kawai tun da Allah ya ce a yi wa'azi to a ta yi ko da damuwa ko da matsala ko da yunwa ko ma da menene kawai a gabatar in ba gabatar ba sai su yi ta surutu alhali kuma ba haka ba ne saboda haka masu taimaka wannan musamman ma na lura mata sun yawa. tabbas mata sun yawa. ku dai maza kun fi taruwa wajen sauraron karatu amma mata sun fi turo da taimakonsu Su kuma manya-manya muna tausaya musu waɗanda suka yi takara kashi biyu ne wanda ya faɗi yana jimami wanda ya ci yana tunanin yadda zai warware bashi wata yana za ku samu taimako mai kauri ta wajensu sai wanda Allah ya taimake shi kawai wannan shi ne gaskiya ba kowane ɗan siyasa ne a daidai wannan yanayi zai ɗauki taimako mai kauri ya bayar ba in kuwa har ya ɗauki taimako mai kauri ya baka to wallahi ka rinka yin masa addu'a tsakani da Allah ko cikin dare ka tashi ka fada wa Allah din yayi kokari ko ya faɗi ne ko ya ce in dai har ya taimaka yana da kokari amma mafiya yawan su ba masu taimako bane kuma tafiya aikin haji ko umran da mutane suke yi suke barin kawunayensu da ummominsu da gwangwaninsu da innoninsu da yunwa da tsananin bukata ba alheri ba ne ya kamata manya ku gane ba abin alfahari ne ko abin da dara ba kowa ya kama hanya ya tafi umra alhali wani kawunsa yana nan kadaran majaran. wanda da ya taimake shi zai samu gafaran Allah a wajen da aljanna wani yana nan kanwar uwarsa a rikice take saboda tsaban talauci amma ya ɗauki makudan kuɗaɗe ya tafi aikin umra inda zai je kake da ke da abokansa a banza wanda zai yi wahala Allah ya ba lada don daga inda za su samu lada nan sun bari waɗansu za ka same su za su je su kake kuɗi a can ƙasan saudiya alhali masallatan ƙauyukansu ko na ƙauyukan iyayensu sun yi shekara da shekaru suna neman taimako amma ba su taɓa ba da taimako mai kauri ba to don girman Allah ina waɗannan za su je gaban Allah Allah ya kyale su ko Allah ya gansu da mutunci ba zai yiwu ba saboda haka ya kamata mu gyara balle dama wanda ya gwada gadara ya gwada alfahari ya tafi umra shikenan ladansa ya riga ya zubar tun daga Najeriya saboda yana ganin postin da yawa wane ya tafi wane ma waɗansu ma da kansu suke ɗaukan hoto suke harbowa to kun harbe ladanku Allah kyauta a ci gaba da karatunmu a cikin suratul mujadala a yau ika Allahu ta'ala za mu karanta ayoyin da za su yi magana dangane da mitin ko kuma ganawa ko kuma a koma gefe ana kuskus Allah tabaraka ta'ala zai mana bayani wanne ya dace a yi wanne ne bai dace a yi ba shine Allah ta'ala yake alam tara ila allazina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا wannan aya malaman tafsiri da yawa suka ce ta sauka ne akan yahudawa waɗanda suke komawa gefe suna mitin ko suna kuskus suna tattaunawa yadda za su cutar da annabi su cutar da al'umman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wancan lokaci shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya yayin da aka hana su amma suka ke hannuwa sai Allah ta'ala ya fallasa su yace alam tara ila allazina nuhu anin najwa in baka ga waɗanda aka hana su irin gana wanda suke yi ba na shirya makirci da ƙusƙus na shirya sharri to mai uduna limanuhu an sa'annan sai su koma zuwa ga abin da aka hane su ga gabarinsa wa yatanajawna bil ismi wal udwani suna ganawa bisa laifi da ƙetare iyaka wa mafiyatin rasuli da saƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin baka ga waɗannan mutane ba to suna nan ana hana su amma suna ci gaba to Allah ta'ala ya sani kuma ya fallasa su kun ga wajen rubutu wa ma'asiyatin rasuli idan kun dubi wannan kalma za ku ga ma'asiya an rubuta da ta'un wanda take maftuha lal marbuta saboda ka'idar rubutun alkur'ani yadda magabata suka rubuta haka ke rubutawa yadda sahabbai suka rubuta Qur'ani waɗanda suka biyo bayan su suka jaddada to haka yake tafiya amma ba don haka ba ma afiyatir rasuli ta'un in marbuta ce a daure take amma sai aka samu su suna rubutawa a bude to yadda suka rubuta a bude sai a kyale haka ba tare da an canza ba wannan ita ce ka'ida amma wanda yake koyon larabci a yanzu in kana masa shifta kamar wanda suke dictation idan ka ce masa wa ma'asiyatin rasuli in ya tashi rubuta wa ma'afiya wannan ta'un in ɗaure ta zai yi gaba daya alhali shi kuma wanda ya haddace yadda yake cikin Kur'ani, shi kuma in ya zo rubutawa a buɗe zai bari saboda a buɗe ne ya sa rubutun Kur'ani da tsari da ƙa'idodi daban rubutun larabci kuma wannan shi ma layinsa daban yana da kyau ire-iren waɗannan abubuwa a ringa kararwa. dalilin da ya sa malaman da suke rubuta risa na ainihin musamman digiri na biyu ko digiri na uku ko sama da haka ko waɗanda suke farfesa suna ce idan za a rubuta rubutu a kawo ayan ƙur'ani to yana da kyau a ɗauko ayan ƙur'anin nan kamar yadda yake cikin bugun alkur'ani musamman ma na birnin madina saboda haka akwai yadda ake ɗauko shi a cikin kwamfuta amma yana da wuya saboda in ka ɗauko shi yadda yake in ka sa ki to haka zai bayyana amma idan ba ka ɗauko shi yadda yake ba ka ɗauko ka sa shi to yakan juya sai ya koma wani abu daban domin saboda a rubutun larabci na yau da gobe zai yi wahala ka ga an sa an yi jiha a sama an sa waɗansu alamu yana da wahala cikin ƙur'ani, akwai inda za ga an sa ɗauri haka ake rubutawa a na larabci ba a rubuta wannan ɗauri kuma idan za a yi jiha cikin Kur'ani za a yi jiha a jiha sanda ne shi kuma wancan a cikin rubutun ne zai fito sandan zai fito gaba daya to da waɗansu alamu shi yasa ake kwafinsa a yadda yake kama a ce fidiyar idan ka kwafe shi a ainihin Kur'ani to ka ɗauko shi ka sa shi a cikin takarda takardar da kake rubutu zai fito exactly kamar yadda masana rubutun Kur'ani suka rubuta amma kana fitar da shi daga cikin wannan logo ko kuma lungo to zai canza ya koma rubutun larabci wa masu yace rasuli sai ya kasance da ta'un marbuta maimakon da ta'un maftuha to shi yasa kwararru suke cewa yana da kyau waɗanda suke rubutu da larabci da waɗanda za su yi kofin ayoyi da larabci to a ringa kulawa da wannan Allah taimake mu alam tara ila alladhina nuhu anin najwa shin baka ga waɗanda aka hana su ganawa na sharri ba su mai na limanuhu huwan? sa'annan sai su koma zuwa ga abin da aka hane su su ci gaba da yin kuskus domin shirya makirce wa ya tanajawna bil ismi suna ganawa ne bisa saƙon Allah Su abin da ya shafi saɓawa wa Allah wal udwani ko ƙetare iyaka akan waɗansu mutane daban wa ma fiyatin rasuli ko kuma saɓa wa manzon Allah wato duk inda manzon Allah ya ce abi to su kuma za su yi mitin su ce ba za a bi ba idan annabi ya ce a bar abu kaza su kuma za su ce ba za a bari ba wa idza ja'uka kuma ga dada abin fallasa har ila yau idan suka zo wajenka ya rasulullah hayyauka sukan gaishe ka bi malam yuhayyika bihillah da abinda Allah tabaraka wa ta'ala bai gaishe ka da shi ba suna maka wata irin gaisuwa kowa ya riga ya sani gaisuwar musulunci assalamu alaikum assalamu alaikum lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitti annabi Adam alaihi salam wanda yake kine farkon mutum a bayan kasa. amma Allah ya halitti annabi Adam a ainihin gidan aljanna ya halitte shi ko a sama sai yayi umurni wa ainihin annabi Adam ya je ya gaida mala'iku da suke sama ya je ya gaishe su kawai shi bai san ya ake gaisuwa ba bai san mai ce gaisuwa ba amma Allah Ta baraka wa ta'ala ya masa umarni domin a koya masa to amma kafin ya isa wajen tawagan mala'ikun da suke zaune wanda aka ce ya je ya gaishe su sai Allah ta'ala ya sanya masa ilhama ga irin gaisu wanda zai yi yana zuwa sai ya ce assalamu alaikum sai ya yi musu gaisuwa irin wannan to tun daga wannan lokaci ne aka samu wannan gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum saboda haka wannan gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum zuwa yau shekarun ta nawa akara magallahu shekarun ta nawa daga halittar annabi adam zuwa yau shekaru nawa to idan ka gane shekarun ka san yawan shekarun to shekarun sallaman musulunci kenan kun ga wannan ya gwada assalamu alaikum tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekaru aru aru to da yi mutu wannan sallama to kuma sai suka amsa masa wa alaika salam wa rahmatullah shine maza Allah yake fazaduhu wa rahmatullah suka ƙara masa da wa rahmatullah mu kuma a tsarin namu sai Allah ya ƙara mana da wa barakatu idan ka zo kai sallama assalamu alaikum to ana kyauta zaton lada goma za ka samu assalamu alaikum wa rahmatullah ana kyauta zaton za ka samu lada ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ana kyauta zaton za ka samu lada talatin to kar kuma ka je haka ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa fadluhu wa kaza wa kaza ka sake karawa a'a man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min faqwaratu Allah ba zai karba ba abinda annabi ya karantar da kai ka rike to abinda annabi ya karantar da kai in ka zo gaisuwa ma kullum gaisuwan da kake yi kenan ai mafi yawa sai dai mu ce assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wajen karasawan yana ba mu wahala amma duk wanda ya karasa to ana kyauta zaton ga yawan ladan da zai samu ko da cikin sallah ma mutane sun fi son suna idan da sallah su ce assalamu alaikum to kau ka ce assalamu alaikum wannan jan da kake yi ba zai ja maka lada ba ɗaya yake da ka ce assalamu alaikum da ya inganta amma dai wanda ya fi muhimmanci assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ga wannan ya fi inganci saboda ruwayoyin da suka zo akan wannan tsari wato yana da yawa ruwayoyin suna da yawa kwarai da gaske saboda haka tun daga wannan lokaci annabi adam alaihi salam ya samu wannan gaisuwa shine Allah tabaraka wa ta'ala yake hazihi tahiyyatuka wa tahiyyatu zuriyatik wannan ita ce gaisuwanka da gaisuwan zuriyanka gaba daya to a zamanin annabi yahudawa suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun da dama su suna da assalamu alaikum din sun sani sama suka zo sai su canza maimakon assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku ko assalamu alaika amincin Allah ya tabbata a gare ka ya rasulallah to sai su yi da fitayil sai su yi da dabara sai su ce assalamu alaika da dabara assalamu ba haka za su fana ba assalamu alaika kaga da wayo me yiwa mutum ba ya ji sosai ko bai mai da hankali ba to ba zai fahimci ba zai ji abin da aka bala ba ma'ana mutuwa ta tabbata gare ka maimakon amincin Allah ya tabbata a gare ka sai aka juya mutuwa ko kuma rubewa ko kuma abin da yake san abu mai sanmu mai dafi mummunan dafi ya tabbata a gare ka da ke yasa aka ce in kana taraddadi duk wanda ka gaya maka sallama ba mu sai ka ce wa alaika in ce mummunan dafi ya tabbata a gare ka sai ka ce wa alaika har da kai sai ka ja baki kai shiru yi kike nan ai annabi ma haka ya amsa kace wa alaika sai kai yana sai ya yi kokari ya gyara ko ya gyara kai dai abin ka karka ka bar ki da na farko tun da wannan ya gudu mugu ne to shi yasa Allah ya fallaka ya kudawa a nan ya ce wai za ja ja'uka hayyauka idan suka zo wajen ka sukan gaishe ka bima lam yuhayyika bihi Allah da abinda Allah tabaraka ta'ala bai gaishe ka da shi ba ma na sallaman da suke ba sallama mai kyau bace ko ne ke yana jin walan suna karantawa bima lam yuhayyika ya din guda uku ne tabbas haka ne amma saboda zuwan lam sai ta share ya guda daya yuhayyika sai ka ta maimaitawa amma bakin mutane wajen furtawa sun fi jin daɗin yuhayyika yuhayyika wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyi don kai din nan ba daidai bane hayyauka bima malam, wannan lam din nan ita ta kanya ya'un guda daya ya'un din guda uku ne amma sai ta kanya guda daya ita ka'ida ce in dai lam din nan ta zo haka take yi idan ta hadu da fi'ili wanda yake mutallul akhir sawa'un mutallul akhir bil alif aw bil waw aw bil ya wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah suna gaishe ka da abin da Allah bai gaishe ka ba saboda tsaban mugunta kuma wa nan suka koma gefe sai su ce fi anfusihim a cikin karan kansu su ce ai mun gaishe shi bai gane ba ai bai ji abin da muka faɗa ba mummunan addu'a muka masa amma sai ya amsa sai su ce laula yu'azzibuna Allah bima naqul laula yu'azzibuna Allah bima naqul me yasa Allah bai azabtar da mu da abin da muke faɗi ba Allah ya kyale mu wasu ma suna ce ai Allah bai ji bane wasu suna ce mun hmm, ya ji ya kyale ku ne kawai suna ce inda annabi ne da Allah ba zai bar mu haka ba bin yadda muke masa mummunan addu'an nan kai inda annabin gaskiya ne Allah ba zai bar mu haka ba to da waɗannan abubuwa ne suke kafa dalilai suke cewa annabi ba annabin gaskiya bane kame kame ne amma kawai don su ruɗa magoya bayan su ne ba gaskiya bane Allah tabaraka wa ta'ala yake hasbuhun jahannamu yaslaunaha wato wutan jahannama ta ishe su wanda za su shige ta fabisal masir lalle wannan makoma ta yi muni alam tara ila allazina nuhu anin najwa shin baka ga waɗanda aka hana su mummunan ganawa ba wa humul yahudu sune yahudawa kamar yadda malaman tafsiri da yawa suka fassara saboda haka waɗannan mutane sun mayaudu na nuhu an sa'annan sai ga sun koma zuwa ga abin da aka hane su bi idan an gane su an musu gargaɗi da su bari na wani lokaci sannan daga baya kuma za su zo su ci gaba da wannan ganawa wai tana jauna bil ism suna ganawa da ainihin laifi ko kuma sabo ay yatahaddathuna fima bainahum bil ism suna tattaunawa a gefe da sabo na Allah wa huwa ma yaktasu bihim abin da yake banta gare su walau duwani da kuma ketare iyaka wa huwa ma yata'allaqu bi ghairihim shine abin da ya rataye da wani wa minhu ma'siyatur rasul yana daga ciki saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mukhalafatuhu da ainihin kaucewa hanyar manzon Allah ko karantarwansa yusiruna alaiha bi ma'ana suna dogewa akan haka wa yatawasawna biha har ma suna yin wasici suna umarni wa junansu da yin haka saboda haka wannan shi yake gwada mana cewa wannan aya ba wai ta sauka kan Yahudawa ne kawai ba duk nasara ko musulmin da za su keɓance su tattauna su yi mitin su kulla makirci da fisa da karre a bisa al'ismi wal'udwani wa ne, rasuli awa mukhalafati shari'a da saba wa shari'a da ƙetare iyaka da ɓarna to da su da yahudawa su ɗaya ne abinda aka ambata a karken aya shine zai dawo kansu hasbuhun jahannamu yaslaunaha fa bisal saboda haka kada ka yadda ka kasance ɗaya daga cikin waɗanda za a tattauna da su mutum biyu ne ko fiye da haka ko ku nawa ne komi mulkin da ka samu komi ɗamaran da kake da ki komi fawon da kake da ki komi fada'adin da kake da ki komi kulin da Allah ya baka komi lafiyan da Allah ya baka kada ka kuskura a haɗa kai da kai domin a tattauna yadda za a cutar da waɗansu bayan Allah to ka sani ran da Allah ya juyo zai rama musu tun daga nan duniya wallahi ba za ka iya zullewa ba kuma Allah zai iya kyale ka kai ta cutar da bayan Allah domin a ji daɗin yadda za a kama ka ranar takin alkiyama wanda ko zullewa ba za ka iya yi ba wani ya cece kama ba zai yiwu ba a yi maka rahama ma ba zai yiwu ba gafara ma ba zai yiwu ba a haɗa ka da yahudawa gaba ɗaya saboda me saboda mitin na ainihin makirci ko kuma tattaunawa na ainihin makirci da dasisa ko wani abu makamancin wannan karka yadda Allah ya saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dawo kan yahudawa yake wa yatanadawna bil ismi wa idza ja'uka idan suka zo wajenka hayyau ka bi malam yu hayyi ka bi Allah suna gaishe ka da abin da Allah ta'ala bai gaishe ka da shi ba to ana an kawo mana hadisi an Aisha daga matar manzon Allah nana Aisha radiyallahu anha qalat tace kala ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul wani ba yahuda ya shigo wajen annabi ya zo ya samu annabi wasu ka ce annabi yana cikin masallaci walan suka ce yana cikin masallaci dalilin da ya sa aka samu saɓani a tsakanin malamai walan suna ganin idan aka samu wata lalura haka wanda ba musulmi ba zai yi shigowa masallaci ko harabar masallaci akwai sabani akwai contradiction na maganganu da yawa saboda ba Hude ne ya zo ya samu manzon Allah kuma nana aisha tana ji wala automatically ba za mu ce ɗakin nana aisha ya shiga ba amma ɗakin nana aisha yana cikin masallacin annabi da katangan masallaci da katangan ɗakin nana aisha guda ɗaya ne kamar misalin a ce nan ne manzo Allah sai ya sai ya shiga wannan kofa in ya shiga ta wannan kofa ɗakin nana aisha zai shiga to kaga a cikin ɗakin duk wanda yake zaune yanzu wannan ofis duk wanda yake zaune a ciki ko da rufe wannan kofa mutane suna zaune a gefen nan suna taji yana da kunne sosai zai ji abin da suke fada to amma ba za a kai bai hude ya shiga ɗakin nana Aisha ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba yana iya yiwa kuma wato manzon Allah yana waje ne yana cikin haraba yana jikin masallaci dab da ɗakin nana Aisha duk abin da ake yi tana ji wannan shine zai fi saurin kama hankulan mutane to lokacin da bayahudin ne ya zo ya samu annabi da suka zo faƙalu waɗannan yahudawa sai suka ce samu alaika ya abal qasim da sauri da sauri samu alaika ya abal qasim suka ce mummunan dafi ko mutuwa ta tabbata gare ka ya kai baban alqasim ba sa kiran annabi da annabin Allah ko manzon Allah suna kiransa ne ko da sunansa kai tsaye ko kuma da alkunyansa to idan sun kira annabi da sunansa kai tsaye suka ce ya muhammad to akwai kamar rashin girmamawa sai su kauce sai su ce ya abal qasim amma ba za su taba yadda su ce ya nabiyallahi ko ya rasulullahi ba zo kuma mutanen ƙauye su da yake ban san ka'idodi ba su kuma suka zo ya muhammad tunda akwai wani wanda ya zo mutumin kawai yana ce muhammad muhammad ana ce kai wani muhammad kake magana ne saboda annabi ba a kiransa da wannan suna haka kawai ke sa Allah ya gargadi akan wannan haka kawai a zare sunansa a yi ta zare sunansa saboda akwai girmamawa saboda matsayin da Allah Ta tabaraka ta'ala ya baki ka duba mana ka gani ko mutum ne da ubansa za ka ji ya kira sunan ubansa haka kawai sai dai idan ɗan kurkura ne Ni kan zai kira sunan uban zaka ba abin ne da zai ce saboda ba da hankali ko ba da cikakken hankali to mutum ubansa ma ba zai kira sunanta kai tsaye ba ko kuma uwarsa ba zai kira sunanta kai tsaye ba ba tare da ya ji wani abu a cikin zuciyarsa ba to sai manzo Allah ne za a kira shi haka yasa Allah baraka wa ta'ala ya hana wannan kuma hukuncinsa daban to amma tun da Allah ya hana wannan ya gwada koda ba musulmi ba in suka zo su dubi yadda musulmi suke kiran annabi sai su kira ki da wannan to amma yahudawa sai su kauce sai su kai balkasim ya kai baban alkasim shine babban dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma abin ba nan yake ba mushkilan ko matsalan ba a nan take ba samu alaika maimakon assalamu ita kuma nana aisha ta ji abin da suka fala mazu Allah shi kuma sai ya gwada kaman bai ji ba fakalat aisha shi ne nana aisha sai ta ce wa alaikumus samu kuma yadda suka fala sai ta mayar musu ta ce kuma mummunan dafi ya tabbata a gare ku akwai ma inda ta kara ta ce da kushin Allah da la'anar Allah saboda ita ta riga ta gani qalat fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace sai annabi yace ya aisha yace yake aisha yace mata mahalam ki kwantar da hankalinki ki sassauta ki sassauta inna allaha la yuhibbu al-fuhsha wa at-tafahhur saboda Allah tabaraka wa ta'ala baya son alfaka da gadara da alfaka san kamar mutum ne ya ce, ka ci kazanka ka ci kazanka kai shiru ya ce ba za ka canka ba ka ci kaza zanka kazan zanka kazanka zan a lokacin za ka ji zuciyanka ta wani yunkuro sai ka ce to bari rama kai in ka tashi ramawa wato da abin da ya fala wancan karo da abin da ya fala a yanzu duka za ka haɗa masa ka ce kai din nan kaki to Allah ba ya son haka amma kun ga malamanmu na yanzu abinda suke fadi mutanen da su sukan yi kokari su kiyaye amma mu yanzu ba ma iya yin hakuri don wanda ya zo ya auna maka wannan ashar din in yace me yasa ba za ka tanka ba to abinda ya kamata ni in a waje na ne wato shiri za ka yi sai ka baki dama ya zo ka dubi inda za ka samu lafiyansa inda za ka samu lafiyansa. amma ba wannan shawari lalefa ba wai na nasi ba eh saboda in ya auna maka mummunan ashar kai kuma ka taki ka auna maka mummunan naushi ka san gobe ba zai maka ashar in zai yi wallahi sai dai yana baya baya amma ba zai maka kusa da kai ba zai ce wannan ya fi ni ɗaya eh, to amma kaga magabata su a'a abinda nasu yake gwadawa in za ka yi haƙuri ka yi haƙuri kawai shi ya sa manzon Allah ya ce wa nana Aisha Allah kauta ala ta'ala ya son haka na nana Aisha sai ta ce da tana ganin annabi bai fahimci me yake gudana ba sai ta ce ala ya yaqulun ta ce ba ka jin suna cewa assalamu alaikum sun ce mummunan dafi da mutuwa su tabbata a kanka shi yasa na amsa musu nema da mummunar amsa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce ah awa ma sami ce a wa alaikum ya ce ni ba ki ji amsan da na bayar ba ne ashe ya ji kuma ya fahimta saboda annabi jagora ne mai karantarwa in ya harzuka da wuri to karantar wanda ake nema ba zai samu ba ya ce baki ji amsan da na bayar ba ne aina ce da suka ce mutuwa da mummunan dafi su tabbata gare ka sai na ce har da ku ai ban ci gaba ba ban karasa ba sai na tsaya wa alaikum kawai fa anzalallahu ta'ala ne Allah ya saukar da wannan aya wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah idan sun zo suna gaishe ka da abin da Allah bai gaishe ka ba to sai ka mayar musu da amsa cikin basira wa fi riwayatin fi sahih annaha qalat lahum lokacin da nana Aisha ta je mayar da amsa saboda ta harzuka ta ce alaikum assamu wazzamu la'ana. ta ce da mummunan dafi da ainihin wato rashin mutunci da tsinuwa su tabbata gare ku وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سنة النبي يتعى كيف وكتستوتا يتقوم أمبك سنبا إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا abinda su suke faɗa addu'an da suke yi Allah ba zai karɓa musu ba amma mu kuma idan mun yi Allah zai karɓa mana amma malamai suka ce wannan ya shafi kowane musulmi duk addu'an da ya Allah zai karɓa amma da sharaɗin wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi ma Allahum yarshudun in ka bi ka'idodin addu'a in ka yi addu'a addu'an ka ba za ta faɗi ƙasa banza ba saboda haka yin aka samu wani bai hule ko wani mugu ya maka mummunan addu'a to addu’a na Allah ba zai karba ba amma kai idan ka yi addu'an kuma sai Allah ya karba shi yasa ba a son wajen mayar da martani ka ɗebo da faɗi in ya ce assalamu alaik sai ka ce wa alaika saboda haka in ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ka ne ma an kace wa alaika hadda kai in ya ce mutuwa ta tabbata gare ka ne wa alaika hadda kai mu mutu tare ba kike nan ba sai Allah tabaraka wata'ala ya karbe naka saboda me saboda kai an zalunce ka amma ba zai karbi naka ba wa ana anas bin malikin sai hadisin anas dan malik yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin yara masu albarka ba yara yan tuwatuwa ba Kuma lokaci kana tare da da yara a gidanka su sace wannan su sace wannan su sace wannan har karafan da aka ajiye ma ba za su bari ba suna kaiwa bola jari ko ba haka kuke yi ba kawai ya ji gari ya yi zafi kawai sai je ɗauko na karfe sai je sayar kuma ana ba ki abinci a gidan ba abin da ya dame ki a zo ana ta nema in shiru abinsa to ana san malik yaron gidan annabi ne amma bai taɓa tuwa-tuwa ba shi ya sa ma Allah baraka wata ala ya sanya masa albarka idan ka zo fagen hadisai ka samu mutane bakwai na farkon nan waɗanda suka fi kowa haddace hadisan annabi to ana dan maliki yaron gidansa yana ciki ya kaga wannan albarka ce to ana dan malik Allah ki kare yadda da ki yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bainama huwa jalisun ma ashabi annabi yana zaune tare da sahabbansa ta alaihim yahudi sai wani ba yahudi yazo fa sallama alaihim ya yi musu sallama faraddu alai suka mayar masa da sallama wannan ya gwada kunga yahudawa kusan duk ɗabi'ansu ɗaya ne to bari ku ji abin da ya faru a wannan wa kala nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga baya yana tafiya sai annabi ya ce masa habbai hal tadruna ma qala shin kun ji yadda ya faɗa a wajen sallama kun ji abin da ya faɗa kalu suka ce sallama ya rasulullah suka ce ya yi sallama ne ya manzon Allah su ba su gane ba kalabal kala samun alaikum sai annabi ya ce bai sallama mai kyau ba abinda ya ce mummunan dafi ya tabbata a kanku ko kuma ku hamsa masa da wannan ne waɗansu malamai suke ganin wanda ba musulmi ban ya maka sallama mai kyau za ka yi masa sallama mai kyau kai ba za ka fara masa ba ne amma za ka mayar masa da amsa saboda kowa na son ya zamo shiryayye ba bata ake so ba saboda haka ya maka sallama to kai ma sai ka rama masa don haka wannan ya yi sallama masa habai su kuma sun mayar da amsa alhali akwai kudundune a cikin wannan sallaman su ba su gane ba amma annabi ya gane saboda za a ha'inci annabi za a cutar da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya fallasa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wani mutum da aka kama ɗansa a wajen fursunonin yaƙi wanda aka kama dan uwansa a cikin fursunonin yaƙi na yaƙin bada. lokacin da ya zo yana tattaunawa ya zo wajen annabi shi ya zo da makamin sama da dafi a ciki amma sai ya zo yana tattaunawa da annabi cewa ya zo ne domin a sasanta a tattauna yadda za a sake masa nasa ko abin da zai bayar ko yaye ne to shi yana son annabi ya zo kusa da shi sai ya ga yadda zai soki annabi to sai ya sauke shi kowa ma ya huta in ya kashe shi ba kowa ya huta ba sai da ya zo wajen annabi ya ce to shi fa ga abin da ya kawo shi dama waɗansu sahabai suka ce kai su suna gani shirin wannan mutumin kaman babu alheri a ciki yasa ba kowane mutum ne zai zo maka ga zaukai haka kawai ka je ka tsaya tare da shi ba musamman ma a irin yanzu yana da kyau mutum ya ringa taka zanzan maza Allah ya ce babu damuwa ya ce me ya kawo ka misali kaman ka ce mutum da ranar tsaka haka me ya kawo ka ko cikin daren da me ya kawo ka sai ce a ah, na zo ne domin tattaunawa kan fursunan yakin da yake hannunku kaza kaza annabi ya ce a'a ka faɗi da gaskiya ya ce a'a ba abin da ya kawo ni sai ya ce ka faɗi gaskiya kaga Allah ne ya sanar da shi saboda annabi bai san gaibi ba ba yadda za a yi Allah ya turo annabinsa da sako bai gama isar da sakon ba wani ya kashe shi ba zai taɓa yiwa ba ba zai yiwu ba haka kai ma idan kwananka bai kare ba wani ya kashe ka ba zai taɓa yiwa ba ya kama gaskiya ya ce shi abin da ya kawo shi kenan ya ce ah, to makamin da ka rike kuma na menene ai ba haka ya kamata a rike makamin ba amma ka zo da shi a koye kuma a zare na menene ba da kai da wani kun yi kaza da kaza da kaza da kaza ba kawai sai gane an fallasa shi gaba daya inda annabi ya ga dama in yace a kama shi a murkusa shi a wajen za a murkusa shi to amma kuma saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya tayar da shi ne rahmatan lil alamin wannan shine dalilin musuluntan wannan kun ga tunda ya riga ya musulunta shikenan magana ta kare saboda haka manzo Allah shi baya cutar da mutane ko da ko za a cutar da ke amma an ka cutar da addinin Allah ba zai farka ba shi ne annabi ya ce kun ji abin da ya faɗa ai abin da ya ce ki ne samun alaikum ya ce mutuwa ta tabbata gare ku abin da ya faɗa muku kenan ai tu samu na dinakun Kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce to bari ku gani rudduhu bi ma'ana rudduhu alayya yace ba ya tafi ba to ku je ku kira ki ku dawo da shi shine suka je suka kira shi suka dawo da shi faradduhu alai suka dawo da shi wajen annabi biyu nabiyullah sai annabi ya ce masa qulta samun alaikum yace lokacin da ka zo din nan ai abin da kace mutuwa ta tabbata gare ku ba haka ka faɗa ba qala na'am yace gaskiya haka na faɗa amma ni ban dauka an gane ba to kun ga waɗancan yahudawa sun zo sun faɗa ma annabi wannan ba yahude ya zo ya faɗa kaga kenan tattaunawa suke yi a tsakaninsu suna umarni wa junansu da idan sun haɗu da musulmi kada su yi musu sallama lafiyayya amma kuma sai Allah ya fallasa su yace abin da na fada kenan fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabi yace wa sahabbai to kun da kansa ya tabbatar idza sallama alaikum ahadun min ahli alkitabi shi yasa idan ɗaya daga cikin waɗanda aka bai wa littafi yayi muku sallama faƙulu alaika ko sai ku amsa masa da alaika kar ku ƙarasa gaban in kuka ce alaika shi kenan kamar amsa ce to da wannan ne kuma malamai suke ganin musulmi idan ya maka sallama ka ce alaika to ka mace shi shi ma halin kitabi sai dai in kana kokonto kana kokonto saboda kana ganin sa mugu ne ba zai maka sallama mai kyau ba shi kenan sai ka ainihin lankwasa ta shakka ce na zai ka ce wa alaika ku ci gaba da hidima أي عليك فقلت وأصل حديث عانس مخرج في الصحيح ويقولون في أنفسهم كما ولأن يهودا سنا فدي أتكين كران كانتو لولا يعذبنا الله بما نقول سنا كميسا الله بي أذب كد مودا بنا مكفدي با أي يفعلون هذا سنا أيكة ونم ويقولون ما يهرفون من الكلام سنا فدي جويير مجانا وإيهام السلام suna gwada kamar sallama suke yi alhali munanan addu'o'i suke yi ga annabi wa inna ma huwa shatmun fil batin wato zagi ne a boye wa ma hadha yaquluna fi anfusihim shi yasa in sun koma gefe sai su balle da dariya su ce law kana hadha nabiyyan da wannan mutumi annabi ne la azabana Allah bima naqulu lahu fil batin da Allah ya azabtar da mu da abinda muke faɗa masa a boye domin saboda baya ganewa lian Allah ya'lamu Allah ya san abin da muke koyewa haza na biyu yan haqqan da wannan annabi ne na gaskiya la autaka a yu'alidana Allah bil uku ba. da lallai Allah zai turo mana azaba nan da nan fi duniya tun daga nan duniya wa ta'ala sai Allah ya ce Allah ya kyale ku ne kawai yana muku istijraji hasbuhun jahannam su ba sani ba wutan jahannama ta ishe su jahannama kifayatuhum fi daril akhirah ranar takin alkiyama suna da ainihin wutan jahannama yaslaunaha wanda za su shige ta fa bisal masir wannan makoma ta yi muni kwarai da gaske an abdullahi bin amru bin al-asim radiyallahu anhuma sai hadisi daga abdullahi dan amru dan as Allah ki kara yadda da su daman tafsirin aka zo ana yi da ayoyin qur'ani da hadisan manzon Allah da fassarar magabata ana kwatantawa ne da abubuwan da suke gudana a yanzu a matsayin yanzu domin a daɗa fahimta amma asalin tafsiri shine Qur'an bil Qur'an ko Qur'an bil hadith ko kuma Qur'an bi akwali salaf ka fasara Qur'ani da Qur'ani ko ƙur'ani da hadisan annabi ko kuma Qur'ani da maganganun magabata wannan bawan Allah Abdullahi bin Amru bin Ila yana daga cikin samarin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya baki haddan Qur'ani shi yasa yace shi kullum zai rinka kwana yana sallah kowani dare sai ya sauke Qur'ani kowace rana kuma zai taki da azumin nafila shine sai babansa ya masa aure saboda ya ɗebo da yawa da baban ya masa aure nan sai ya bar matan kawai tana gefe ita bata san ma me yake ciki ba shi bai san ma wai da wata amarya ba yanzu wani ana masa amarya in yana sahun gaba sai ya gaishe ya koma sahu na bakwai sahu na bakwai din nan baka tun ya cinye gara ne to in ya cinye gara ya fara tafane sahu na nawa zaka same shi shi yasa misrawa suke cewa in aka yi aure wa mutum shi kenan ya zauna ko sallan juma'a ma kare fito balle na kamsu salawa kuma kuskure ne ba yadda za a ce an daga maka kafa ba za ka fita sallah ba amma wajen aiki sun baka hutu shi kenan amma wajen neman abincin an baka hutu ma tun kafin hutun ya kare in ka hango danja dole ka fita don yunwa ba ya zaunar da mace sai dai ya kore ta yunwa mata nawa ya korar da su to amma wannan da yake yana cikin samartakansa an masa aure amma abu bai yi ba sai ne aka hada da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah ya je gidan gidansa ya ba da filo annabi ya zauna Maza Allah ce an bani labari kana kwana kana sallah ya ce haka ne kana sauke alkur'ani cikin dare guda ya ce haka ne kowace rana kana azumi ya ce haka ne ya ce to ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba san kuwa annabi kankat ne in ka ce kana kwana kana sallah annabi ya ce a to ya za ka yi tunda inda kai annabi ne kana da wahayinka kenan amma a ƙarƙashinsa ne da bazansa ba kake rawa ya ce a'a shi kuma da yake saurayi ne ya ce ya rasulallahi ni zan iya annabi ya ce ina ka yana da haƙƙi iyalinka suna da haƙƙi kai jikinka ma yana da haƙƙi duk mutumin da zai yi aiki ya wuce hankali ya takura jikinsa musulunci bai yadda ba ku gane duk wanda ya jawo rashin lafiya makansa in ya je lahira sai Allah ya tuhume shi don Allah bai baka gangan jikinka don ka jawo rashin lafiya makanka ba duk abin da aka ce zai cutar da kai kai kokari ka kauce masa kaga in baka kauce masa ban ka je lahira aka maka tambaya me zaka bada amsa ko wajen aikin ibada ne kaddara idan ka ɗauki azumi akwai mumunan ulcer wanda kake fama da ita karfe biyu kaka fita daga cikin hayyacinka kuma likita ya tabbatar maka cewa an ka ci gaba da yin azumi zaka mutu kace ai kai gara ka dauki azumin ka mutu to in ka mutu za ka yi bayani saboda ko nassin qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya fada man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kuma sai da ya sake maimaita wannan ya gwada tun da wuri Allah tabaraka wa ta'ala ya baka uzuri kuma annabi cikin hadisi ya ce idan Allah ya kawo rukusa to Allah yana son mutum ya aikata rukusan Allah domin ya samu jin daɗi to shi yasa annabi ya yi ta faɗa masa ga abubuwan da ya kamata ya yi amma ina ya ce ni fa zan iya fiye da haka annabi ya ce ba za ka iya ba ina faɗa maka ba za ka iya ba suka rabu da annabi a kan haka bayan manzo Allah ya bar duniya an zo kalifancin kalifofin da suka biyo bayan annabi shekaru sun masa yawa wani abin mamaki sai Allah ya masa tsawon kwana abinda suka rabu da manzon Allah yarjejeniyan kamar yarjejeniya ce sai ya kasance ba zai iya kiyayewa ba daga shekaru nawa ne mutum yake fara riba shekara arba'in ko hamsin ko sittin ko idan ya yi ritaya daga shekaru nawa ne yake fara riba ka gani saboda abin da kake ko mu da tafsiri nan da muke yawa da rabi muke yi yanzu an ce yawa da rabi ba zai yi ba kuma idan shekaru suka nausa za ku gani wata rana dole mu rinka tsallake ko ana minti arba'in da biyar zan ce ko ba su gwada mini lokaci yi ba zan ce a tashi saboda ana yin gaba ne ana rage abubuwa to wannan ruwaya ta abdullahi bin amr bin al yana bayanin cewa yahudawa da suka zo suna gaisuwa wa annabi yana daɗa jaddada mana abinda aka ambata bayanin kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya fallasa su yace wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul Allah ta'ala yace hasbuhum jahannam yaslawnaha wa bi'sal masir sai Allah yace me يا أيها الذين آمنوا إذا تناديتم فلا تتنادوا بالإثم والعدوان بالإذن والعدوان ومعصية الرسول وتناسوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا ويا قولا لقي إيماني tun daga abin da Yahudawa suke aikatawa? To Allah ta'ala yana ce, "Iza tana jaitun ku idan za ku gana, ko za ku yi mitin, ko za ku tattauna, Falata ta tanajaw bil ismi wal wa ma'siyati rasuli kada ku kuskura ku yi mitin bisa sabon Allah da kuma saba wa manzon Allah da kuma ketare iyaka wa tanajaw bil birri wat taqwa shine ku yi ganawa bisa aikin nagarta da tsoron Allah wa taqullah lalle ku ji tsoron Allah allazi ilaihi tusharun wanda ake tayar da ku zuwa gare shi saboda haka idan kun yi biyayya zai ba ku sakamako mai kyau idan ba ku yi biyayya ba kuma zai yi maganin ku kamar yadda ya maganin yahudawa sai Allah ya ce mai إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل Allah ta'ala ya ce innaman najwa abin sani gana wannan da ake yi na makirci da sharri mina shaytani daga wajen shaitan ne li yahduna na amanu domin ya bakanta ran waɗanda suka yi imani ko li yahdina na amanu domin ya bakanta ran waɗanda suka yi imani ko saboda waɗanda suka yi imani ransu ya ɓaci hankalinsu ya tafi. walaysa bidarrihim shay'an illa bi idhnillah shi ko ba zai iya cutar da su da komai ba sai da izinin Allah saboda haka shi yasa a ƙarshe aka ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minu idan kana tare da waɗansu mutane kana ganin suna mitin da su karya ka ko menene to ka dogara ga Allah wa tawakkal alallah wa kafa billahi wakila in ka dogara da Allah duk mitin din su zai tafi a banza shine wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne mumine suke dogara wannan faifayi kenan sai faifayi na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fala ne dai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh